baya ga haka kamar yadda kuka sani mun bayar da sanarwa cewa insha Allah wannan rana mai albarka ranar ashirin da takwas ko? Eh? ashirin da takwas ranar ashirin da takwas ga wani ƙaunar sun ce ashirin da tara duk da dai saɓani da a akwai amma ita hukuma da wadda ne sai take biya ishirin da takwas to ita hukuma a kan litayin ta mutu yau muna yau muna ashirin da takwas ga watan goma sha ɗai shekara ta da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun haɗu wannan farfajiyar makaranta kuliyatu abubakar majidadi a islamiyya da ke nan cikin garin argungu domin mu tattauna wasu matsaloli kamar haka mun ce za mu yi magana ne dangane da salasan wa saba'una ومئة عملا صالحا بمناسبة عشر ذي الحجة mun za mu tattauna ne akan wato kyawawan ayyuka na gari guda ɗari da saba'in da uku dangane da abin da ya shahi waɗannan kwanaki goma farko da za mu shigo na watan zirhijiya wannan littafi ne sukutum wani malami ya zauna ya rubuce babban malami muhammad salih al murji shi ya zauna ya rubuta wannan littafi na iya kokari na a buga wannan littafin abin ya cutura. na ɗaya akwai matsalar tsadar kayayyaki a yanzu a tara fotokofi da ake maka naira goma yau ya dawo naira ashirin komi ka taba za ka ji an ciya yi tsada. Tuna iya ƙoƙari na domin karatun ya yi armushi a ce kuna da har da awon hannunku. Amma bayan mun tashi za mu yi magana wanda ke son ya mallaki wannan hand da ɗin to akwai hayar da zai iya bi ya mallake shi. Amma dai yanzu insha Allah muna neman taimakon Allah da agajinsa ya yi jagora wajen ambata waɗannan ababen da muka yi muku alƙawalin da haka ba za mu tsawaita ba ɗalibai kuma su zama cikin shiri kuwa da biro ne da takarda ta yana rubutawa in ka koma gida sai ka sake kwafe ya Allah ya saka mallaki littafin da shi kenan kuma sai ka hada da abin da ka rubuta ka zubi littafin ina kuskure yake sai ka gyara Allah shi muna jagora ba tare da tsawaitawa ba kamar yadda bayani ya gabata cewa su dai waɗannan kwanakin kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu falala saboda muhimmancin su Allah ya yi rantsuwa da su ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah ce wal Walayalin layalin ashar wa shafi wal watar to da na gyara wa shafi wal watar to Allah ya saka muku da alheri wannan gyaran ɗalibai masu har da Qur'ani suka yi gyara wurin kuma na amshi gyara Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ma har da su ƙarfi ya ƙara musu albarka ya ƙara ɗauka mana su wannan rantsuwa ce Allah ya dafa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da shaida game da muhimmancin kwanaki yace mafificin kwanakin shekara su ne kwanakin goma farkon zulhijja afdalu ayyamis sana ko afdalu ayyamis duniya mafifici daga cikin kwanakin duniya cikin kwanaki na duniya kwanakin da suka fi kowaɗanne kwanaki tsada da kima da daraja da falala wanzu Allah ce su ne kwanaki goma ga za mu shiga ban da gobe Ya Allah ya nuna mana ko kuma kwana na gaba ya yi bayanin muhimmancin aiki a cikin a takaice dai mun tattauna da ku game da falalar wayannan kwanaki kuma jiya mun tattauna matsala akan Wasu yoyi guda goma domin tinkarar waɗannan kwanaki kuma yau mun ce za mu tattauna wato ababe kyawawan ayyuka nagari guda ɗari da saba'in da uku Allah ya shige mana gaba Ku sai ku taya ni ididdiga. ba za mu tsawaita bayani ba gaskiya don fata mu gama karatu yau Allah shi mana jagora abu na farko mala ita ce salatul farida salatul farida al-farida salatul farida salatul wato abu na farko da ake so mai kima da tsada a cikin wayannan kwanakin mu zara damke da shi shine mu kula da salloli na farilla kowa kare ya sakaci da sallar ta farilla menene sallolin farilla sallar asuba sallar azzuhur sallar magariba sallar la'asar magariba sallar isha asuba tana da raka'a biyu azzuhur tana da raka'a hudu sallar la'asar tana da raka'a hudu sallar magariba tana da raka'a uku isha'i tana da raka'a hudu to cikin kwanakin nan sai kowa ya zara danci, kada ya kuskura sallah ta farilla kowace ta kuce masa a cikin lokaci in namiji ne a cikin lokaci kuma ya yi ta masallaci amma ku mata ku yi ta cikin lokaci wannan shi ne na farko abinda muke kira salatul fariban sallar farilla muna da dalilai da yawa mun sha karanta su da ku da suke nuna muhimmancin sallah ba sai mun tsaya mun kawo su abu na biyu malamai suka ce wa siyamun nafilati wa arafat wa siyamun nafilati an nafilati wa arafat da kuma kulawa da azumin nafila cikin wa'anga kwanakin wa arafa da azumin arafa wayanda an nan jiya mun tattauna matsaloli da akwai game da azumi cikin kwanakin mun yi bayani kuma akwai malaman da haganin halaccin wayannan kwanakin tun daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa tara gare shi in mutum na iyawa duk yayi ta azumi ko ba haka ba in Allah ya baka dama kun san kowa da irin ibadar da Allah ka hore duk da akwai malaman daga ganin a'a ba ai sai dai azumin da ake na ranar ranar tara ga wata wadda kira azumin ranar arfa to amma kuma wasu malamai suna da madogara da hujjoji da sun ka dogara akan daga cikin wajen sun ce shi dai azumi aiki ne na kwarai kuma manzo Allah ya ce ma min amal ma min ayyamin al'amalu salihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam to tunda manzo Allah ya ce babu wani aiki wanda ya ƙaunatuwa a gurin Allah sama ga a ce mutum ya yi aiki cikin nan kwanakin to ai da shi aika ko masu daraja da falala azumi na cikin Da ka sai mutu ya azumin ba ka tsaya ya yi ko ya saba ma Allah Allah ya sa mu dace sannan azumin arfa in duk baka samu waɗancan ba ka yi kokari ka yi azumin ranar arfa malamai sun halartar da cewa duk da mace take tunanin lalura su ta mata za ta zo mata ranar arfa ta tare ta ta hana mata azumi malamai sun ce ya halatta ta sha wani magani wanda zai sa ta samu ɗaukewar jini a wannan rana ko a waɗannan kwanakin don ta samu ta ibada da sharaɗin in bai cutar da ita shan magani da zo da in ta kuskura ta sha magani saboda dan ta samu ta ibadodin da cikin kwanakin to illar da abin zai jawo mata kuma Allah ka iya santa to irin ta yi hankali ta yi niyya niyyar nan ta sai Allah ya ga dama zai ba ta nata kaso irin nata na niyyarta amma dai akwai malamai da suka halatta akadan to suna shan magani don da samu ta ibadodinta cikin waɗannan kwanaki da muka Allah ya samu dace azumin arfa mun yi bayani akan falalarsa yana kankara zunubi na shekara ce. da haka duk wanda ya san ciwon kai ne zai yi kokari ranar arfa ya tashi da azumi in dai ba mai aikin hajji ba abu na uku wasu da ƙasu wasu da ƙasu da sadaka sadaka ana rubuta ta ne fado wasadaqati da kuma sadaka ana so cikin wayannan kwanakin da za mu shigowa da mun duk kwanaki ana sadaka to sadaka ta ƙaru in sun samu na daure abin ka iya sadaka da shi cikin wayannan kwanakin ke abin da ka iya sadaka da shi komi zama ne ka ko da naira biyar ce Allah ya gode miki wanda za ki dinga ajewa ki canjin naira ki hamsin yan naira biyar biyar duk kowace rana ke ba mai bara naira biyar ba ta renawa suna su kuma su ke ba su in wani abinci Allah ya hore miki ki yi ki ba da abincin nan sadaka akwai masu azumi eh akwai masu azumi cikin wani da kwanakin sai ki aika wuraren da ki san ɗalibai musamman suna taruwa ki ba su ce ga hannun abincin mutum baki kuma da sadakoki dai ga nan a tar cikin gidan ku ci wari ki wani abinci kike ga hailan sadaka sanadiyar alhamdulillah ki dai sadaka kowa ya san muhimmancin sadaka ba sai mun samu kada lallai ba irin alkhairi da sadaka take da shi da ture mu mutum bala'i duk wata musiba da aka tunkaro ka da ita in dai kana sadaka to Allah yana kare maka bala'i duk wani abin da ka sa gaba in ka sa sadaka gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka dace da biyan bukatun Allah ya dace da yanzu nan muna siya da gaba da wani bawan Allah ya ɗauki kuɗi ya ba da nake tare da su nace mai in kana ba su kuɗi to in na ganka ba zan tsaya mu gaisa ba saboda ba na son ka ɗaukar makanka wahala cewa duk sanda ka gani sai ka ba yara na kuɗi kuɗi sai ka ba da ya to malam ka kai na gwada ban taɓa ba ka sadaka ba Fa sai sai na ga alheri ka yi haƙuri duk lokacin da na ba ka sadaka sai na ga alheri ko ba maganar ne kaɗai ba kowa kowa kan ba sadaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace safiya aka waye gari akwai mala'iku guda biyu da suke addu'a mala'ika ɗaya yana cewa allahumma a'ti mumtikan salafa Allah duk mai ciyarwa ka bashi mayewa ga ciyarwa da ya kai mala'ika guda ce allahumma a'ti munsikan talaba Allah duk mai rikewa ƙwanƙiro. wanda a ƙwanƙiro ba ta iya ɗiba abin da sai sadaka Allah ta kawo mata tafiwa da ci bayan arzikin to akwai mai su haka nan sannan ku mata kun sani saboda nuna muku muhimmancin sadaka manzo Allah yake cewa ɗayan ku ko da ƙofatuwar akuya tattawa ko ko ƙofatuwar wani abu ta dawa ta ƴan mamakauciyar shi ku ne manzo Allah ya yi wannan wasiya yace ko da ku wata akwai a neman auciya ta dawa to ta dan ɗibi dan romo ta aika mu kwanciyar ranar idin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ka hada bilal yace ya ma'asharar nisa'i tasaddaqana yace ya ku taron mata ku yawaita sadakoki fa inni ra'aytu aktsara kunna finnari ya na ga mafi yawan su a cikin wuta wata mace ta tashi ta ce ya manzan Allah me yasa me yasa ya ce la'anna kunna tukfirna la'ana don kuna janye ayyukan janye la'ana kuna aikata duk wani abin da manzan Allah ya ce in an ka yi shi ana ɗaya mace albarka shine mata ta haru suna yi wata kafurna ashir kuna buturce ma abokin zaman ku ka gaya min wace ki ba ta da buturci irin nata kowace mace na da nata buturci irin nata babu gane mazajen nan suna da amfani sai sun wada sun mutu akwai masu da kullum take wa mijinta addu'a matuƙi mota na Allah ya Allah ya sa motar nan ta yi kaza da kai sai ma kaza ran nan sai ga labari ya zo cewa aiko mota ta sauke shi ta yi naga naga da shi ta aza hannuwa ta ce wayo wannan mujiri ta ce wallahi karya ce kai wallahi ba shi muna kuka kuka ne cikin ma ke ka bukata ka ta biya ta zuwa da zuwa yi zuwa buɗa wani miji mu ke bukata ka ta biya to ku duba mata Allah ya sa mu gani daga nan sai abu na hudu daga cikin kyawawan ayyuka na gari abu na hudu shi ne wattahalilu wattahalilu a yawaita hailala ko jami'ai bayanin sigogi na hailala ko ba da su a yawaita hailala mine ne hailala la ilaha illallah cikin kwanakin nan su yawaita la ilaha illallah ba sai kike muhammadu rasulullah kulun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ila, inda tasbi, inda hannu zaki yi da hannu yayi falala saboda ni hannuwa suna magana ranar kiyama muna tare sai ki yawaita la ilaha lalla, la ilaha lalla, ki yi ba adadi ko ba ki kidaya ba akwai bala'iku da kidaya ne ba sai ke nisawa ba bari a lisawa ne abu na biyar wa tasbihu ana so a yi tasbihi menene tasbihi subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallah wa bihamdi cikin kwanakin nan subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ana so kwanakin nan ke yawan abu na shidda wattahamidu wattahamidu ayawa ita tahamidu ina ne tahamidu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yawa ita cewa haka nan cikin wa'in nan kwanaki ba adadi ko so na wacce iya yi alhamdulillah alhamdulillah fi ta yi lada ake baki kuma ladar lillin kata ake yi so adadin da allah ɗaya sa adadin sai na nawa na hudu da shidda sai na bakwai wata kabiru wata kabiru da kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kina maimaitawa kina sassauta murya sanda ki dan buɗe murya dan wanda bai yi yadda ki wanda zai sami kina ta Allah ba sai ki ce ai wannan kwanaki kwanakin kabarbari ne kuma ba tare da wani abu ba na disturbing din wasu ki shiga cikin jama'a ki hana musu sakat su ba su da bukatar yin kabarbari kuma sai ki hana ki sai ki isko suna lalurar jikinsu ki dame su Allah Allah Allah. akbar ya zama kuma ya jama'a labar alaƙa tsakani a kama ta amma kina yin abinci kamar yadda kisan kina shiɗa yadda kisan kina shiɗa haka za ki bude ita mun ku sai mu samu lada yanzu duk wanda ya yi zai samu lada wata zaki ana iya haɗe su Allah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yayi in ki haɗe su yayi in kira da su yayi akwai falaloli da yawa ba za la yace cikin abin da ke sa sikelin mutum ya yi nauyi faɗin wannan suke Allah ka azurta mu da yi Allah ka hore mu da yin ibada cikin kwanakin da za mu shi abu na nawa kenan na takwas Walhaukalatu, walhaukalatu da haukala, ana so cikin kwanakin nan a yawaita haukala. menene haukala la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kina hararo ma'anar abin da kika faɗa kice la haula ba ni da dabara wala quwwata ban da ƙarfi illa billah sai ga Allah ba ni da wani ƙarfi ba ni da wata dabara sai wanda Allah ya yi ke ko za ki ga dabara Allah kuma za ki ƙayyar Allah a gwada duk wanda Allah ya taimaka ya yi bayan sallah zai gani da kyau duk wanda Allah ya azurta zai ya zai ga da kyau Allah ya azurta mu da shi to shi ne muka ce na takwas wal haukala dami da haukala. sai na tara na tara wattarzidu ma'al mu'azzin wattarzidu ma'al mu'azzin ma'adin nan ainihin samimun ce da ainihin haɗe eh ba tartibu ba tardiju eh watardiju watardidu da ya'un tardidu ma'al mu'azzin a saurara watardidu ma'al mu'azzin ma'al mu'azzin ina ma'anar watardidu ma'al mu'azzin maimaitawa tare da mai kiran sallah idan mai kiran sallah yana kiran sallah cikin kwanakin nan to ki dinga biya yana faɗi kira faɗi da mai kiran sallah ya fara Allahu akbar Allahu akbar abin da kike yan aikin da yana yi wa kina biya kina yi kiyaye kina faɗan abin da yake faɗi muna tare duk abin da kaka yana faɗi kana faɗi حي على الصلاة حي على الصلاة وقت لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله قلت حي على الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى الصلاة الإبراهيمية إن في الجمع في اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الشيخ إن الله يعز تاكيد ولن ke kan kaga ki tare da ka wata ta so ta yi magana likita malama sai ka dakatar da karatun Qur'ani full stop ai aikin lada da cikin wani ku to sai ka tsaya akwai amfani wanga akwai amfani wanda Allahumma Allahumma sai in kina sallah to ita sallah manzo Allah ya ce wa inna lis-salati shawajilu yace ita kan sallah akwai abubuwa cikin ta waɗanda zai shigantar da kai da kowane ita sallah in kana yin ta ko nafila ce da akwai wanda suka ce a ah, in sallar nafila ce kana iya biyan mai kiran sallah aka ce ina ya zai yi da sallar farilla da sallar fila in kana yi ka ji mai kiran sallah na kiran sallah wannan sai dai ka hankura aikin da ka kai kuma shi ke nan ya mamaye wancan wallahu a'lam yan uwa mu nazarci wannan ma ina ma a ce ke bi mai kiran sallar bayan ke bi mai kiran sallar ya gama kiran sallah ya ƙari ke yi salatu ibrahimiyya eh ke yi abin nan ke roƙa mu manzon Allah wasila da fazila ke gama roƙa masa wannan sai ki daga hannu ki gaya wa Allah da ki da matsalar ki gaya wa Allah kowace irin matsalar ko me girmanta ko me matsayinta ki gaya ma Allah na wai wata ce to kamar wani masallaci ya yi sai kuma ya gaba ko kana cikin biya wani masallaci sai ga wani ya amsa wannan da kaka biya in dai sauki ne na kawo ma can biyu gada ka fara bi amma in kana cikin yi sai dai wani ya shigo cikin wani sai ka manta ina hashi to wannan da ka ji ka ji yanzu sai ka bi shi tunda wancan da ka ware kila ya kurci sai ka dora da wannan kuma in ko wanga ya gama misali yanzu muna da masu yin kiran sallah azhar karfe ɗaya saura minti goma nan gwazange kana ji masu kira sallah azhar karfe ɗaya saura minti goma ka bi su akwai masu kira karfe ɗaya ka bi su akwai masu yi ɗaya da minti goma ka bi su akwai masu yi ɗaya da minti ishirin ka bi su akwai masu yi ɗaya da rabi ka bi su akwai masu yi biyu saura kwata ka bi su akwai masu yi tsare biyu ka bi su akwai masu yi biyu da kwata duk ka bi su sallah duka lada za ka samu in za ka iya amma in ba za ka iya ba ka bi guda yayi ka soke wannan nauyi Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon yin waɗannan ababe ‘yan uwa abu na goma shine walistigifar walistigifar walistigifar da istigifari ana su cikin wannan kwanakin mu yawaita istigifari walistigifaru mu yawaita ne istigifari istigifarin nan akwai astagatarullah astagatarullah astagatarullah da sauran sigogi na istigifari wanda suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba akwai sayyidul istighfar bayan sallar ba ko la'asar akwai sayyidul istighfar sauran salloli kai ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi ma kai wato kula ibadar akwai daɗi ka nau'anta kana yin wannan kana yin wannan kana yin wannan ka danga duka ka kosa da wannan kai wannan ka kosa da wannan kai wannan Allah ya sa mu gane jama'a cikin abubuwa guda ɗari da saba'in da uku mun haɗa abu nawa abu goma saura nawa ɗari da sittin da uku Allah shi mana jagora na goma sha ɗaya wadda'a wata ce da addu'a wadda'a da addu'a shi nan da wadda'a'u والدعاء بالعين بين الدعاء ونادي ولكن لا الدعاء كذا وين يتكيد الدعاء وإذا سألك عبادي عني إني كريم أجيب دعوة الدائي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون لعلكم يرشدون دعاء شريعة إيه la'allahum yashkuruna domin su ba su yin addu'a a turka duk bawan da ya nazarci addu'a ba zai tafi su duk bawan da ya nazarci addu'a komi girman matsala da Allah ta mai ƙarshen addu'a ba ta ba ta bar komi ba duk da rashin lafiya mutum ka zuwa asibiti ya yi zuwa asibiti abu ya buwa ya an rasa gano matsala sai don Allah ya dawo gida yanzu shi ta sadaka shi ta sadaka shi ta istighfari shi ta roƙon Allah shi sa mutane su ta mai addu'a wallahi shi yanzu ko da irin sai Allah ya ba shi lafiya kowa gaba da shi kace mai wani na yi zuwa asibiti na yi zuwa asibiti an gane matsalar ba a sassa ba za ka san kuma kai ka roƙa ka ce Allah ka bani lafiya Allah matsalar ga da ka damu Allah kowa ya ce bai san kanta ba Allah kai ka san kanta Allah ka yayi na Allah ka yayi na matsalar Allah kuren yi zai ka tashi kai addu'a da irin wannan addu'o'i da kuma yin addu'o'i shamil wanda suka tabbata daga manzon Allah yana yi wanda suna iya kunsar ma'anar abin da ake roƙo Allahumma rabbana atina fid dunya hasana la yakfi اللهم إني أسألك من الخير كله لا يكفينا تاجبو إلى إلى السنة كي تي إلى su, إن شاء الله مثلا iri إليتي sai Allah ya gwada maka ina da ke zama mai azabtar da ki tana cutar da ki tana da daɗin baki ta iya makirci ta kware da dabarar magana ta san kan mai gidan ta san biye da za ta yi ta keɓo tana gwada miki mana tana azabtar da ke cikin gida ga ma Allah ga ma Allah kai koke ki inda Allah ke in Allah ya yi da sai asirin ta ya sai ai an sha gwada haku wasu don mun ba su irin wannan sun gwada ko ba da ya fi wata sabo da wannan Allah kuma ya gwada mata nasara karara ta zo tana godiya malam Zambe zamba ne da zaki bai ai ke ki addu'a addu'a da mun da take ki je ki kuma ki je ki kuma bukata ta yasa an ce an makaranta ga tsoron ku akwai dan addu'a to ku ta addu'a alabi da bokaye da malaman su ba ai ta addu'a eh wallahi ku saurara ba dan addu'a ba da yanzu mu wace wurin na sha faɗa mu an yi ta ƙulle-ƙullen makirci an yi ta sharri an yi ta abubuwa don a gaɗe makarantar gade mu wace sai an sa rana a cikin Allah ya yarda wa shekara kana ganin su gungun na yawa ne ga mu sai yawa muka tsara kullum baki ga tahowa kuma waɗanda sun ka ban mu suna ta cikin bakin tuki duk wanda ya ban makaranta gaba wanda ka dariya kuka na hake ka bar makaranta ka ce wani wuri ko ba ka samu abin da aka samu eh to da ka mu ba mu da matsala ruwa su iza hatta matuƙa kadin duka ai ta tsaya duk wanda ya gaji da mu sai mun gaji da shi Allah shi muna jagora wanda kuma yana da rabon dawo Allah ya dawo mana da shi masu koken talauci da matsalolin rayuwa sun muna jin mun ka haƙura da mu nan ba mu mutu ba sun hakura su dawo makaranta ita addu'a da roƙon Allah ya buɗa musu hanyoyi na sana'a da hanyoyin samun arziki sai suna da wani nauyi da makaranta ka je ko su zo su kawo ƙorafi wani tsakaninsu da Allah ga matsala in suka yi ƙorafi ga waɗanda adda wannan aikin su kuma za su zo ga hukumar makaranta su gaya masa tsakani da Allah ga matsala sai a tsaya a kalli abin nan ai bincike in an tabbatar da akwai matsalar nan za a samu wata hanyar da za a bi don a magance matsalar Allah shi mana jagora yan uwa muna magana na goma sha ɗai wadda du'a uba ku addu'a eh abu na goma sha biyu wasalatu alal nabi sallallahu alaihi wasalatu alal nabi sallallahu alaihi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi kuma salati wanda ya tabbata daga gare akwai salati ibrahimiyya yana da siga kala-kala ta kai bakwai. Eh, salati Ibrahimiyya. Malamai sun ce salati Ibrahimiyya yana da kala siga-siga ta kai bakwai. Ita cikin su kirke wata bar mu hudu koda guda cikin su ko? Allahum salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan siga ce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani salati wanda bai tabbata daga manzon Allah ko aje ma wanda ya zo da shi a dini akwai wani salati wai shi wai salatin nariya wai salatun lariya ba aje hitar akwai wani salati wai salatun jina ba aje hitar akwai wani salati akwai wani salati akwai wani salati ga sunan akwai abin nan ku faɗa mini salatin bi ake ce masa ga shi nan wanda adda yawan nan wanda za a ga mutane hada wurji ne aka eh eh shi ban so in wada yayi ba su in kawo su kare shi dai eh har da wuri ne za ga mutane ana ba su sunna sa haka dai Allahumma salli ala man garakahul kaza Allahumma salli ala man Allahumma salli ala man hamalahul buraku Allahumma salli ala man sun gane su kaga mutum da wani kundi da Allah ka da suka kawo kaga mutum da kundi ya yi ta wahala yana mutum mutum duk wanda ya je aiki hajji zai ga irin wayannan mutanen sunan gida an ba su da na barkatar kaga mutum da wani kundi ya dauko yana ta wahala da Allah ku rike abin da ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kusan daɗin dadin sunna ba wahala ga lada kun san hadarin bid'a ga wahala ba lada duk wani abin da kaji an ce in za a yi sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi to ba sunna ba ce salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da salati ga annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abu na goma sha uku wa tilawatul qur'an an zo ne tilawar qur'an an zo malamin sun ce duk cikin zikiri kakaf ba zikirin da falalarsa ta kai tilawar ƙura'ani. domin alƙur'ani duk harafi guda ga karanta ana baka kyakkyawa guda goma la na lakum alif lamin harfin. harfun a'a walakin alfun harfun wallamu harfun wamminu harfun yanzu in kice alhamdulillah kyakkyawa nawa za a baka yanzu alif da lamun kyakkyawa ashirin hamdu ha'un da mimun kyakkyawa arba'in lilla biyu kenan eh dalu kyakkyawa hamsin lillahi harafi uku ne lamun guda biyu da alifu ishbaɗiya saba'in ga ha'un tamanin Ya duk wani wuridi da an ka baki da Allah in kina da hadda Qur'ani sai kina da wuridi sai kike wani wuridi na sai kike ai ga wuridin samun kuɗi sai kike ai ga da shi zauna haɗe zaki duk inda ki shi ki zauna da kyakkyawar manufa da niyan samun lada gurin Allah ki zauna ki sha tilawa sai ke zuwa ki sha tilawa sai ke zuwa ki tashi kina cikin tilawar nan za a ce miki za ta yanzu ha ah, ku gwada mana ai da rashin abin nan kira karen bebe ya ɓata ko ba haka ne da rashin kira ne karen bebe saboda shi bebe bai saboda zai kai wace ga sai ya ɓata ku gwada rabin ne wannan rabin ne duk wata a cikin wata damuwa in ta haddace wata sura ta yi ta maimaita ta tana karantawa tana nanatawa tana yi wa Allah kuka tana gaya wa Allah matsala ta sha mamaki Allah ya samu gane wannan shine lamba wato na kyawawan aiki na sha uku ko da sai kyawawan ayyuka na goma sha hudu wata tadabburu kana karatun kana lura da ma'anonin ƙur'ani ba tilawa ƙur'ani ba kaɗai tilawa ma tadabburi tilawa tare da tadabburin alƙur'ani Allah ya ce yana magana da kafirai da munafikai da Allah ya ce ne afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubihim aqfaluha Allah ya ce a'a shin su ba sa lura da ma'anonin qur'ani ne shin ko wani ba lab aka sa aka rufe zukatansu ana mutum na karanta qur'ani in ya san ma'ana sai ba sai an ce mai gaza bai kyau ba duwar ta karanta azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda ta san hada da dan tana karantawa ga ayoyi nan la yanshu illa zaniyata ga wanda abda irin ga ayoyi in ya kaza da shi guri ne ya ga kashi ya ga bola ta kina kallon zina a matsayin kasanta haka kawai namijin da bai san da ina ya ba ya zo ya saka miki bala'i da musiba ku kalle da Allah yake ba mata aure lafiya da kwanciyar hankali saboda ba sa zina wacce ta tsaya da mijinta duk wani ciwon ki ji ana cewa da wata lasa da wani menene da wani ne wallahi duk mace ta tsaya da mijinta Allah na kare ta da bala'i sannan duk inda ka ga mace da yawan yaron asibiti turu ta iri iri ku ta kilan tana yawo ce yawo ba tsaya wuri guda amma duk mace da Allah ya ta tsaya da mijinta in dai ba mijinta ka yawan ya tsaya wace ba Allah zai ba ta lafiya kuma Allah na kare ta daga nasiba kowane iri shi ma ni kana in dai ta hanyar aure ne magani ne akwai matsaloli akwai rashin lafiya da aka jikin shi ba abinda zai sa ki maganin matsalar nan sai ni nan nan mijin ki wanda ka shiga cikin ki shi zai je ya yi safin din duk jikin ki inda matsala ta duka a kuren ya miki wallahi wannan mujarrabu ne akwai wata mata da ta zo da matsala muka bincike ta muka ce to abin da muke so ki je ki daure su dinga kwanciya da ke da mijinki alal akalla sati guda ki gani sace a to ita gaskiya da mijin suna ai watanni da muka ce ta je ta gwada wannan bayan ta je ta gwada wannan ta ce wallahi duk matsalar da ta ji ta bar na sha gaya muku so da yawa za ka ga yarinya a ce ba ta lafiya ku kun sani ɗiyan ku yarinya ta ciwon mala sai ta ciwon kaza sai ta ciwon kaza da ta ta gidan miji ina tiye suke ya rabu da ita saboda akwai ciwon da ba abin da ka magani ne sai maniyin nan namijin ta na aure ba wai maniyin banza ba shi maniyin banza bala'i maniyin dai mijinta wanda an ka ɗaura musu aure ya biya sadaki mijinta na aure kuma sai an ɗaura auren ba wanda an ka samu su sadaki ba a da an samu da sadaki ba mata ta kike ba don an sa ranar aure ba mata ta kike ba har yanzu ba mata ta kike ba sai ran da aka ɗaura aure iyayen da suka halatta mai suka ce daga yau ke zama matan wani ya zama mijinki aka shafa fasiya jama'a suka shaida to shi ke nan yau ke zama mata ce ta halal to lokacin ne komi na shari'a an ka yarda yanzu in tambaye ku duk auren da aka zo aka ɗaura aure bayan wata biyu sai matan na sai mijin nan cewa na hina ba to sai aka ce an yi engagement ko an sa sadaki amma sai a gane yariya da shi an samu zara ko ba a samu da kai a tara ku daina rutuwa ana rutsar ku da sadaki sadaki ba wani abu ne ba nawa ne sadaki dubu ɗari to me sadaki dubu ɗari da za ke da zan namiji ya biya sadaki kai da su suna nan mayaudara suna ta biyar ku da sunan sadaki sai kesa ku kuma matakin da za ku ɗauka matakin da za ku ɗauka don shawakan matsalar matsalar ku bar yadda ana sa matsiyanku sadaki sai an tashi a wuri nawa ne sadaki sadaki kai sawa aka bar sai an taura daura aure ya haka sai ta wurin daura aure ran da za a daura aure rannan a sa mai sadaki mai sadaki zai ƙara su dubu ɗari ko dubu hamsin ne za su ƙara su babu abin da ke kawo fitintinu na faruwa tsakanin yan mata da samarin irin a sa ma yarinya sadaki ai watanni ba a yi aure ba to gana samun matsala yaran ga su da mugun faɗan maza abu sai ka ji tsoro da gani kamar waɗanda duk da wasu na cewa wasu akwai wasu abubuwan da suke sha wanda ke ƙara sa musu wannan abin akwai su akwai wani nauyin abincin da yan mace na ce za ta sha wannan miji tunda ta kai manzali to sai a ce ba a sa sadaki sai an tashi aure ran da za a daura aure ko gobe za a daura aure su zo a gaya musu sadaki to ga sadaki kuke ba ku ansa sai an kai can wurin daura aure a ba waliyin sadaki to da Allah za a ji daman abubuwan ko ba za a ji ba Allah ya sa mu gani sai na goma sha nawa na goma sha biyar wa hifzuhu wa hifzuhu da al alqur'ani ana so waɗannan kwanakin ki yi amfani da su hizo goma da sun ka rage miki ko hizo ishirin da sun ka rage miki ko hizo biyar da sun ka rage miki ki da kammalawa ko hizo biyu da sun ka ki kammala hizon ki talatin ko ki kammala ishirin ko ki kammala goma ki yi amfani da waɗanda kwanakin ki da kammala da ki ribance su Ina muna ji ko ki ribance su ana son har da alƙur'ani a cikin wayannan kwanaki jama muna ji ko har da Alƙur'ani, in mutum Allah ya sa yana har da Kur'ani to ya samu makansa security kana har da Kur'ani ka samu makansa security duk inda ka kai cikin kariyar Allah Makarancin Kur'ani duk inda ya ji hukawa sai tare da mala'iku to ga mala'iku duk makaranci alqur'ani da ya fara karanta alqur'ani mala'iku za su zo su aza bakin su saiti da baki ne su aza ni bakin su saiti da baki ne saboda waɗannan haruffan masu tsarki masu albarka kada su mutu a ƙasa banza su fada cikin baki mahadarci alƙur'ani mai tilawa ƙur'ani wanda ya mera tilawa jinin jiki ne duk inda yake ga tare da tawagan mala'iku yake suna tahe suna kare shi kuma yan akwai mai gwadawa ya ce yanzu hatima da shi Qur'an da shari shi gwada ya sha mamaki ki sha mamaki ki gwada Allah ba zai bari saboda haka yi kokari waɗannan kwanakin ku dinga amfani da har da alkur'ani da muraji a har da ku a cikin wannan shine na goma sha nawa na goma sha biyar na goma sha shidda kuna rubuta kyawawan aiki na goma sha shidda wa mudarasatu mudarasa qur'ani ne mudarasa irin su musaffa eh irin wani abu da zai za ku yi na yawan karatu al-ƙur'anin kike da Allah wance ina da cikin kwanakin nan in dinga zuwa gurin ki minti talatin ko awa guda ki saurara min hadda ta ki saurara min taki ai mudarasa ko kawai a zauna wance har da ki ta yau bari in jami ki jami an yi mudarasa ko ku a'a wansa ina so in dinga tambayar ki da Allah karanta yazo guda ko karanta da sada ki karanta zan tambaye ki wani amma ana kaza da kici afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubihim aqfaluha ba wai kai da sada karanta ba a karanta ba ni ina karanta da ke ba da karatu ba wai wata ƙa'ida ta kawai sai ta yi haka nan ce ai ta jini ba Allah ramar mallaki ba ko sai ina buga misali ne sai ta ce to da Allah ne Allah yake ne da wai a kafa zuwa sai ki ce ai kaza aka ce to da Allah ya ce wai lullu kulli humazatin lumada wani ake ne da humazatin Mai ake da lumada da Allah ya ce kaza me ake ne ya ga ayi mudarasa Qur'ani wa mudarasa ta ko sai na goma sha nawa sha bakwai na goma sha bakwai kyawawan aiki na goma sha bakwai wa ƙira'atu tafsirihi wa ƙira'atu tafsirihi da karanta tafsirin ƙur'ani kina bibiyar inda ke haddace kina bibiyar tafsiri ga tafsirai nan da yawa da ki dinga biyar su don gano kalmomin da ke ba ki wahala akwai eh, abin nan kalimatu sa'aba akwai kalimatu ƙura'ani wanda za ki dinga littafi ne kutum kalimatul qur'an wanda zai dinga ɗauka kalmomi masu tsada ko a wayar ki za ki iya wannan qur'anin mai kalimatul qur'an duk kalmar da ka baki wahala ga ta sai ki ɗauka ki abin nan ɗinka jama'a muna tare ko wannan shine na nawa na goma sha bakwai sai na goma sha takwas na goma sha nawa na goma sha takwas wata alimi ta'alimihi ta'alimihi karantar da al'ur'ani ana so waɗannan kwanakin ya samu ka'ida ba za mu yi hutu ba makaranta sai narba ta sama ba wa ganin ba ba za mu yi hutu ba sai narba ta sama amma kudin gobe ku so a ba ku hutu ni kowa mu da amma dai wacce sai yara ba mu hutu sai narba ta sama duk yaron da yake miki an yi hutu ko za a yi hutu ƙarya yake muna ba mu hutu sai mai rabata insha Allah an gane wa ta'alimihi da ni karantar da alqur'ani wa khususan rubuta haka da wa khususan alfatiha su lil-istighali ke bance ma ka dinga karantar da ƙananan yara fatiha yanzu a ce duk ɗan yara warin ga yare ɗan yaran da warin waɗanda na su sai ka dinga zauna da su kana rantama musu ƙur'ani kana lakana musu ka gaya da yaro zai ɗauki ƙur'ani sai kayan mamaki ko ba su iyawa duk yaren ga warin waɗanda yanzu in ka sai alewarka ka sai ɗan mintinka ka ce to kana so in sun ka taso da islamiyya ƙarfe shidda da rabi kalin bakwai sai duk a tattaro maka su shiga ɗaki ga alewarka kana karantawa suna lakanawa alhamdulillahi rabbil alamin suna ansawa duk wanda yayi daidai ka ba shi alewa sai ila kare baki ne haka zai ba su dama kamin a ce da sun kowa ya iya fasiya ai ka yi da shi ka samu yaro talatin ko yaro goma sha biyar ko yaro goma ka lakkana musu fasiya wala hasu musu ba su misali duk wani waɗanda ‘yan ba su lafi za su manta da ita. Jama'a muna tare, wata ta'alimihi karantar da Al'ur'ani, wa hususan alfatiha su lissira, a kebanta ma fatiha su fita da ƙananan yara, akwai lada, akwai alkhairi, an ce, in ana karantar da yara ƙur'ani, musiba Allah yana kare. Wallahi mutane gane da abu mu da ake son masu cikin gari ana ta ganin wai mu wani sun ne muke na daban ana zumɗan mu ana kusan mu alheri mun ka so alheri mun ka so ga yaran nan na ta harda ga yaran nan na ta harda suna ta harda qur'ani sai ka mamaki ƴan yaran ga ƴan kaka abin da suka suna karatu sai abu wani ban sha'awa tsakaninku da Allah shekara ashirin da suka wuce arba'in kuna da wannan tsari abu da shi don da akwai wannan tsara ai duk da su rukun hada shi Qur'ani ba za ku yi harka sai da girman ku yanzu akwai wani alaran ne tela ne na mata yana nan unguwan tela ne in gagare wala ba shi ko ya adar wala ba shi amma amma abinda an gare shi a cikin nan gaba ɗaya. iya shekaran jiya akwai wani ɗalibin mu da ya yi karatun wata sura sai ni je na qira'at sai ni ce kai ya aka yi yake ina ustazuwa ne mai tela wuri kaza bari in gaya muku ma inda yake ina nan gidan sama din nan gidajen nan da ka saiti da gidan jerma wannan upstairs to akwai wani tela na nan da zaki gari ne haka ba shi ko gane alramma in ba ki gwada yana na tela ne na mata eh eh dan ka zuna to shi nan da ki gane ya haɗa su qur'ani ya haɗa su qira'at qira'at din guda bakwai jiran ɗan kaduna ko ko yake mai ɗan kaduna ko to shi to ba da ne na da shi gane ba da na in yara na zuwa wuri ne cikin na nasuwa sada bai aiki zai dinga koya musu kira'a ka ji yaro ya ira kalun ya iya wace ce duka yana yi Allah shi muna jagora to suna nan sai mu yawaita karantar da alkur'ani wa al alfatiha tul istighar sai na goma sha nawa na goma sha tara wa taubatu da tuba mun yi magana tuba sun shekaran jiya da sharuɗan tuba in za a yi tuba nan a yi taubatu da tuba ba wai tuba ta kwanakin gaba ɗaya don mutum ya ce ya tuba cikin kwanakin ga sun ka wuce ya da tuba ta yi to shi ka nuna Allah bai an tuba ta ba sai an samu tuba ta gaskiya a cikin wayannan kwanakin sai na nawa sai na ashirin wa birnin walidai da'a ga iyaye guda wayannan kwanakin ana so mutum ya ƙara biyayya ga uwaye akwai wanda iyaye ne suna da bukata da ya kai su makka ya kai su in yana da hali akwai wanda iyaye yana da bukata ya sai musu dabbar suna in yana dabbar layya in yana da hali ya saya musu akwai wanda iyaye ne ba dabbar layya musu sun san bai isa amma suna sai ɗaya musu ce wane na da za su yi mata ranar da ayi layayyan gobe su ayi layyar zaune aka ce musu ne ko layyar kwanci ko to ko dai ta zaune ta ko dai ta ta. sadaka dai ka eh an ka dai sadakan mata ana ba mutane makwabta suka ce ai suna jin daɗi an gane ku to ita ma ai wannan yana da wato matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda haka wayannan su ne ababe guda ashirin

na ashirin da biyu ba sai da dogon bayani ga silatar rahim eh na ashirin da biyu wasilatu asdiqa'il abawaini wasilatu asdiqa'il abawaini wasilatu asdiqa'ul abawaini da sadar da zumunta ga abokanin babanninka abokanin ne babanninka an ce babanninka kowa da uba to tare da zumunta da su duk wani abin da zai ƙara alaƙa da su kai ƙoƙari ka yi a cikin wayannan kwanakin akwai alkhairi mai tarin yawa na ashirin da uku wa ikiramu zai girmama baƙi ikiramu zai girmama mi girmama baƙi a cikin wayannan kwanakin duk wani baƙon da ya wado maka cikin kwanakin nan kai iya ƙarfin kamar manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim bayfa wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakonsa to a cikin wannan kwanakin da zamu shiga in Allah ya kaɗo ma bako kayan arziki ka kaka ta yanke baka daga ce masha Allah ina da rabo ka tsaya bakon nan kai mai goma da arziki sai na ashirin da nawa ashirin da hudu wata shiyi izdoi وتشبيع الضيف تشبيع بالعين وتشبيع الضيف da fadda bakonka bakon ya zo ka kwasse da abinci ka kwasse da kwalama a ɗauko mai wannan a ɗauko mai wannan lokaci bayan lokaci ana mutunta shi ya kira tashbi tashbi uzzai annabi sallah ba kuna da muhimmanci da kwafa wata rana manzon Allah ya yi wasu baki na mutunci bai da abin da zai karrama su bai da abin da zai girmama su wasu mai yayi sai yayi telescope sahabbai ne ce, wane ne zai girmama bakin manzan Allah Allah shi girmama shi sai ɗaya daga cikin sahabbai wani ce shiya a ba shi baki bakon nan da aka ba shi bakin ko shi wa haka nan na hiki falaka ne ko da ya je gida ne ya mata sai ta aza abinci ya ce ke ki karrama baƙon manzan Allah ta ce ina shi ya ce gashi nan ta ce to yanzu abincin gara ta aza sai ta yi tunan lashin yaren ta na ya kwashe su da an ka ɗauka abincin gada an ka aza ma yara aka ce ma baƙo ita ma mata ta haƙura aka ce ma baƙo abincin ga baƙo ya zo da wannan bawan Allah wannan sahabin ya zo da wannan abincin inda baƙo akwai ya tala sai ya kushe ya tala sai yana sa hannu ne kamar shi na haikai shi ko bakon kwasa abinci ɗaya haikai sai da bakon ya ƙoshi ya wanke hannu shi ba ya wanke hannu sahiya ta waye gari ya waye ya je gaisuwa wurin manzan Allah manzan Allah ya ce Allah ya gode ma abin da kawwa faɓan manzan Allah ya gani an ce tun daga ran nan talauci ya kori gidan tun daga ran Allah ya kore musu talauci Allah ya samu gani shi yasa wa tashbiqul dhayfi da qadda bakonka muna tare sai na 25 wa husnul jiwar wa husnul aljiwa da kyakkyawar alaka da makwabtanka kyakkyawar alaka inda yawan wanda makwabcinki ne duk abin da ya miki mai alhorma yana makwabci duk da abin na ba da ne ke babu matsala ba ko ya ta alfarma makwabtaka ba daidai ba ne abin da kuke kun samu matsala da makota a yi ta wahala ba kyau makwabcinka ka yadda da kullum makwabcinka cikin yi ka cutuwa ba kai ka cuta ba ka jure ma cuta kai ka jure ma cutar makwabci ka yi hankali muna tare jama'a ba karamin alkhairi ba ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaran haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na 26 wa ifsha'u salam wa maza wa ifsha'u salam wa sallama ana su cikin kwanakin da aiwata sallama aiwata musafaha kowa ta da assalamu alaikum ga sake huska amma mace oci mace oci ibadar eh, miji ba namiji wanda zaki saka mu huska wanda kina da amincin baya cutar ki kina da amincin ba fasiki ba duk mu haɗe ku kuna gaishe ba kuna nan cikin hujja ko a matsayin mu na malaman kuna kyautu ta mana su kuma ban banza muke ba nan babu ne amma abin da ba a yi ba a ranta ba murya ku malam haka za a jeho mai sallamar ya rike sa agwaguna kashi cikin assalamu alaikum akwai wata mata ina girgiza mata ina sallama da wala ya rike sa agwaguna kashi ko ga waya ta kira sallah yawan kira na irin sai tambaya sai assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam in eh, malam da Allah kai hankuri tambaya nake da ita in ci wacce irin tambaya in da Allah malam mutum ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza me ya kamata sai ce gau gau gau gau gau gau ina jin daɗin wannan mata ina jin ciwon mata ta kira na gaba a kama dan assalamu alaikum la haula wala wallahi hankali na mugun tashi kuma da ganin nake na ga bala'i a haka bala'i ma yasa in mace ta kira ni tana rantsa murya sai in ce ke san da wa kike magana suna na Nasiru Naira ta ce eh, mm, eh na sani ke sani kika magana da ni haka to sai an jima assalamu alaikum waye ki zan sa ta kai blacklist ba ki tashi waya rike ita da kitar to don mu ko budurwa ce ce ko ba zaura ce ce balle matar aure duk da kina tana harautar muryar baki zai kima mijinki amma ba malami malami bai da wannan albarka hadari ne shi mai ita an gane ku sani shekan yana bibitan malamai musamman masu karanta da ku addini son suka ya kai su ga ga ya halaka me ya kamata ku yi muna ku taimaka muna ku taimaka muna kada ku tuna ta haƙƙo tsakanin mu da mu Allah ya kai wa insha Allah salam da ni wa sallama na na 20 da nawa na 27 wa it'amu ta'am da ciyar da abinci dai na 28 wa husnul kalam kyakkyawar magana sai na 29 wa qiyamul layli qiyamul layli sai na 30 cif wa sunanin rawatib kulawa da sunanin rawatib wasu sunanin rawatib kun ga da sunanur Raka a hudu gabanin raka a biyu bayan raka a biyu bayan magariba raka a biyu bayan isha'i raka a biyu bayan gabanin rakata gabanin mi gabanin keto alfijir mun cika su sun zama shaji Raka raka'a nawa hudu gabanin Raka a biyu bayan Raka a biyu bayan magariba Raka a biyu bayan isha'i a biyu gabanin sallar su subhi rawata sun cika suna roƙon Allah wata ala abubuwan da muka karanta nan Allah ya azurta mu aiki da su Allah ya ba mu ladar da ake samu Allah ya yi muna damuwa su ɗaya. Allah ya furanye muna a subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu